وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراكم دا فاتح دواء a cikin wannan karatu na سمع حوار هادئ مع الدكتور al-qadwini الشيعي الاثنى عشري نونا بضم لني بروفيسا أحمد سعد حمدان الغامدي wanda yau shi ne uh, wato ya da sha takwas ga watan tara hijira na muhammadu tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin miladiyya wannan shine cigaban darasinmu darasi na takwas kenan bayan mun tafi hutu na minti goma daga darasi na bakwai za mu shiga darasi na takwas yanzu insha Allah ta'ala idan ba a manta ba muna tsaka da karatun wannan hadisi karanta wannan hadisi da ƙarshen hadisi sun abakar ya gama ba ya faɗi uzurinsa game da karɓar khalifanci da ya yi idan maka ambaci yadda muhazirai suka karɓi uzurinsa suka karɓi duka abin da ya ambata to sai zamanto cewa ƙawala aliyu a zubair take a lokacin sai zina ali ko ko a zubair a ya da a gare su ɗaya ya ce faɗa kamar da mai waya ya shakka illa li anna qad ukhirna al mushawara shi yake cewa wala ba fushi muka yi ba ko game da wannan al'amari illa kawai abin da ya faru an zirkitar da mu ga barin neman shawarar mu kai tsaye sun mutane na tsawon farko ba a nemi shawarar mu ba wa inna nara ababakar a haƙƙun nas biha ba'da rasulillah da mu can tunanin mu suna abubakar shi ba cancanta da khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annahu sahibul ghayr shi ba cancanta shine yake da kwalitin da zai zama to khalifa a bayan sa ba mu da jayayya kowa ya yarda a cikin mu mu ma kanmu mun yarda domin li annahu sahibul ghayr shine wanda izo na da manzon sallam a cikin ghar hira shi samu wannan falala da Allah ta'ala yake ambata a cikin nassin alqur'ani idhuma fil ghar idh qulu sahibihi tahran inna Allah ma'a لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا haka ƙarara za ta ala ya tabbatar da fallarsa a cikin nassi na alƙur'ani kamar nan sayyidina ali yake makana koko zubair da annahu sahibul ghar domin shi ne ma'abucin kogo tare da manzon Allah sallallahu wa thaniya sunayn kuma shi ne dai wato na biyun wa'annan mutanen guda biyu da suke cikin kogo wa inna la na'lam bi sharafihi wa kibari mun san darajarsa da girmansa ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة bin nasi wa kuma mun san manzon Allah sallallahu ya jagorantar da shi ija sallah wa mutane lokacin da yake raye sallallahu alaihi wasallam ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه na imamu alhakim yake cewa wannan hadisi ne ya zo a bisa sharaɗin bukhari da muslim amma ba su fitar da shi ba a littafansu to sai hadisi anhu qala lamma qadira rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat al ansar lokacin da manzon Allah sallama wato yayi wafati lokacin ne a wato mutanen garin Madina suka ce minna amirun wa minkum amir abinda za a yi tunda manzon sallama yayi wafati a samu shugaba a cikinmu sannan kuma a samu shugaba a cikin kuku almuhajirun qala fa atahu ma'ama ya ma'shar al ya ku mutanen madina alasun ta'alamuna ana rasulullah sallallahu ba ku san manzon Allah sallallahu ba ya ce qad amara abubakar ba ku san manzo ya shugabantar da abubakar ba ya ummun ya mutane limanci نفس نفس tatibu nafsu nafsu nafsu abubakar waye a cikin zai masa daɗi ya wuce gaba ya wuce gaba wa yake ji a cikin ku zai iya gabata gaban abubakar faƙalat al-ansar a take mutanen garin madina ga baki ɗaya kowa ya dawo zuwa ga hankalinsa suka ce na'udu na ta kaddama abubakar an ta kaddama abubakar na neman tsarin Allah mu jagoranci abubakar abubakar yana gaban mu mu jagorance shi mu ce munin shugaba a kansa ba zai yi ba mun haƙura mun kuma lura mun gane kuskuren mu ثم قال هذا حديث صحيح الإسنان ولم يخرجه حديثنا أكو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسجده نزل السلام يا شيخ مصلاتي وإحدى يديه على أبي بكر والأخرى على عمر hannunsa ɗaya wato akan abubakar ɗaya hannun nasa akan umar faƙala هكذا نبعث يوم القيامة رسول مكي شوى هكذا أتشفنا القيامة حديثنا هدو عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ياتي أول من تنشق عنه الأرض أنا ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقي وتنشق عنه fa bai bainahum farkon wanda ƙasa za ta tsage masa shine ni sannan abubakar sannan umar sannan in zo wato zuwa ga ahalin baƙi albarkar kenan sai ita ma sai ƙasa ta tsage musu ta fito fa bai bainahum sai a tashe ni a tsakankaninsu ثم قال هذا حديث صحيح صحيح الاسناد ولم يخرج انا آه، علي رضي الله عنه سيدنا علي علي علي وسلم ياتي من يكما ياتي ابو بكر ما احدكما جبريل ومع الاخر ميكائيل فذر ايونكو اكو جبريل فكرت انا ديونكما اكو ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم قال هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه نعم حديث شدة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أذكر آه، الليلة رجل نيط برسول الله ونيط عمر بأبي بكر ونيط آه، وزابر عبد الله yake wanzu salam ya ce na ya farki da daddare shawar wato na ya eh, a cikin eh, dare eh, na ga cewa ah, abubakar ni ɗabi rasulullah an an jingina shi da ni ni manzon Allah sallallahu alaihi wa Umar bi Abi Bakar sannan kuma an jingina Umar da Abubakar wa ni da Usman bi Umar sannan kuma an jingina Usman da Umar qala Jabir shi Jabir yake cewa falamma qumna min indin nabiy sallallahu alaihi wasallam qulna lokacin da muka tashi daga wajen manzon sallallahu alaihi wasallam sai muke cewa a salihun nabi to muna ganin fa wannan mutumin na gari da mamsar ya gaya mana ya gani a mafarki shine dai annabin wa amma zikiru eh, man nutsa ba'abuhum ba'adha fa hum wulatu hadha al amma ambatan waɗanda aka jijjigila tsakanin eh, sashin su fa hum wulatu hadha al sune ma wa wannan al'amari alladhi bu an-nabi sallallahu bihi wanda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi thumma qala wa li'aqibatu hadha al-hadith isnad sahih an abi hurairah wa lam yukharija wato waɗannan hadisai da malam ya kawo ya kawo su ne abu sababin buga misali na ga wannan ɗan shi'a da yake da'awar kafa hujja ta san sunna ta matafan da suke daraja ta uku ko ta hudu da ike ganin cewa yana kawo hadisai wanda suke sun ise shi hujja bisa ga aqidarsa kuma da ke kawo masa in babil ilzam da isa bai kawo hadisan da suke magana akan abubakar da hatta a can da tafai da suke daraja ta uku ko ta hudu ba ma yana magana akan ingancin wannan ruwayar bane kai tsaye wayan gaba ki da ya kawo a yana magana ne akan tunda kana kawo ruwayoyi ba fai da mawdu'ai da suke magana akan ka ko da kake karfafa ka da su mai isa waɗannan ma ba kawo su ba alqalis tunda kana ma magana akan manhaji na ilimi shine ka kawo hadisai da suke magana akan matsala ike sakamakon haɗa hadisan to ya bayar na hukunci ko na aqida ko na kaza to ya zama to haka ne umi umi umi ƙoƙarin ido da littafi ɗaya daga masadarar ga irin abin da kai ka ɗauko hadisai ko da suke da kake ganin suna goyon ba a baya aqida aqida aqida hadisai na falalar sahabbai ba sai kawo hadisai da suke magana akan su kansu le kaga kinan baka A wari ya kamata ko da a ce wai za a dinga bin irin waɗannan manhajoji ko kowanne manhajin a ci rubuce-rubucen mutane ba da saɓani ya yi karanci me yasa me yasa ka karanta kanka wannan ka'idar ba asali ma littafan da ya kamata ka dogara da su shine hadisai na al-bukhari da bukhari amma sai ba a samu wannan ba kwata-kwata a cikin tsarin rubutunka wanda haka yana nuna cewa baka shirya wa karɓar gaskiya ba ko abin da ke bane ke bane ke da abin da ya kama da a rashin son gaskiya summa summa wa anda ta tasaffa kitaba majma' az-zawa'id lil haythami kana kana ta dudduba al-tafsir majma' az-zawa'id ولم تقف على عشرة الأحاديث في أبي بكر mu gari min sahara amma karanto nan ma dai again irin abin da ka aikata ga littafin almusu zarak ne sai zamanto cewa baka hadisai masu tarin yawa da suka zo game da fallarsu na abakar ba da ma sa cikin sahabbai sai duka kare kake magana akan fallar ali radiyallahu anhu da kaza da kaza kuma hadisai da kake ganin suka ne ga ne kai abin da kai ke. wanda inda a ce da adalci a cin mazuma zawaidi shi ma sai ka kawo wannan hadisai na da shi ma akan falla su abakar da shawaran sahabbai amma sai baka haka kai sai da kake da'awar ya kamata masu rubutu su su lazumce ta kai baka lazumta hakan ka kaga haka yake wata ida ko salo na yan shi'a hata ga ɗan tamuri haka yake yi ba zai kawo haka haka ba sai sai da awar yayi bahasi ya tattara hadisai yayi kaza yayi kaza amma me ba haka yi ba son zuciyar sa bi wanda hakan yake nuna ana zuwa bayani za a ga an kawo hadisai da suke surusa abin da yake a kai an kuma magana akan hadisan da ya ba hujja da su ba su da inganci akwai mar'al da ya ya ajiye su ya tafa ɗauko da sama wa'ai da da saba ifai domin kafa hujja shin addini kuma kafa hujja hujja hujja ce da yake ganin zai gina addinin sa kai wa mutarkal ahadith daga cikin yan hadisan hadisan hadisan da ya kau da kai gabarin su akwai ah, an aliyin qal to sirna ali Allah ya kare da a gare shi yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm badr wala abubakar wato manzo sallama ya ce min ni da abubakar ma ahadukuma ma ahadikuma jibril ma al-akhar mika'il a tare ɗaya daga cikin ku akwai jibril a tare ɗaya ma akwai mika'il amma israfil mala'ika ce babba da yake halartar yaƙi wa yakunu fi saf yake zamantowa ma hatta a cikin sahun yaƙi hadisin da hadisin da muka da muka da aka kawo shi da malam ya kawo shi kenan da shi ma ya zo a cikin musadarak kuma ya zo a cikin majma'u zawaid na imam al-haytami yake cewa rawahu abu ya'la wal bazzar wa ahmad بنحوه ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح وقد تقدم في المستدرك وقال قال الحيثمي من رجاله رجال الصحيح وعن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، ذات غدا بعد طلوع الشمس أولا عمر يكي تفسيوا مضى الله سلم يبتو غريمو آه، أوتا سيفيا باير رانا تفتو وقال آه، رأيت قبيل الفجر كاني عضيت المقاليد والموازين ودقبدا أصباه na yi mafarki wato an bani wato eh, wa'insu baƙalil da kuma mawazin ababe na awo da kuma waɗansu al'amura wanda suke ah, ababen ratayawa ko ababe wanda suke masu kima da martaba amma makalid ba hadin mafatih amma makalid da aka bani su ne dai makullai wanda suke eh, wa amma mawazin amma ma'aunai da da na gani fa hadhihi allati tuzanu biha so dai eh, ma'aunai ko a ce eh, wato abu shafi sikelai kenan sikeli wanda ake auna abu da su a tafau bai su fi kiffa sai na ga aka sanya ni a a wato a gefen ma'auni ɗaya wobe at ummati fi kisa aka ɗora al'umma ta gabaki ɗaya a ɗaya ɓangaren a "Fa zintu bihim fara zahatu sai aka auna ni da su sai zamanto su kyari na sai rinjaye Suma ji abi abi bakar zina bihim fawazan sai aka wura abubakar sai aka auna shi da al'umma sai shi ma aka sanya shi a bangaren da aka sanya ni a fawo zina sai aka auna kuma ji a bi umar aka bai da umar shi ma fawo zina bihim sai aka auna shi da su fawa zana sai zamanto wato ana awon ya rinjaya kuma ji a bi usman fawo zina bihim sai aka bai da Usman shi ma aka auna shi da su. ثم رفع فانا اخذ وانما اونا رواه احمد والطبراني الا انه قال فرزح بهم في الجميع لا شيء فرزح بهم في الجميع دكنا وبكر عمر عثمان دكن نسو معونا سياير جاي وقال ثم جيء بعثمان فوضع في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجح بهم ثم رفعت رجاله ثقات حديثنا أكو عن سحل بن سعد السعيدي قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فأشاروا عليه manzara salam ya nemi shawarar abubakar da umar suka ba shi shawara fa asaba abubakar abubakar ya dace da daidai fa qala rasulullah sallam allahu ya allahu يخطى أبو بكر هذا على هنا أمس أبو بكر يكسكري رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات نعم أليسنا هدو أنا بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة رجل لا يبقى في الجنة أهل دار wala gurfa illa qalu marhaban marhaba wasu ne yake cewa wani mutum zai shiga aljanna da a cikin aljanna babu wani ma'abutan wani gida ko ma'abutan wani ɗaki a face suna ce masa marhaban marhaban ilaina ilaina ka zo wa ka shigo gidanmu ka shigo gidanmu ko ka shigo ɗakinmu ka shigo ɗakinmu فقال أبو بكر يا رسول الله ma bu hada rajul sai sai Abubakar ya sai sai Abubakar ya tambayi manzon sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah me ya sakamakon wannan mutumin me ya aikata ne fi zalika yau me ya sakamakon su me kuma su a wani lokaci fa qala sallam adal yace eh tabbas ko ko ice masa mamakin makomar wannan mutumin da ya zamanto an azana suke masa wannan girmamawa da da kimantawa فقال صلى الله عليه وسلم أذى تبس أبو ما ماشي نهاك آه، آه، آه، أنت هو يا أبو بكر كيني ماشي يا أبو بكر راه الطبراني في الكبير ولا أوسط ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن أبي بكر السالمي وهو ثقة وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في السماء ملكين أحدهما يعمر بالشدة والآخر Eh, ya amur billin daga umar salama mazan salama ya ce a hakika a sama akwai mala'iku guda biyu da ɗaya yana umar wato yana ko a ce wato mana ana umartarsa da tsanani ɗaya kuma ana umartarsa da da wato sanyi wa kullum musib dukkaninsu masu dacewa ne da abin da ke daidai jibril wa mika'il mala'ika jibril ne da mika'il wa biyan ko kuma annaba guda biyu ahaduhuma eh, yu'maru bishidda wal akhar yu'maru bil lin ɗaya ana umartarsa da zafi ɗaya kuma ana umartarsa da sanyi wa kullum musib dukkaninsu daidai suke sun dace da daidai eh, wa zakara ibrahim wa nuh sai ce waɗannan guda biyu suna ibrahim da nuh wa li sahiban ina da sahabbai guda biyu ahaduhuma ya amur bi shidda wal akhar ya amur bil lin ɗaya yana wato ana umartarsa da zafi ɗaya kuma ana umartarsa da sanyi wa kullum musib dukkaninsu sun dace da daidai wa zakar abubakar wa umar ya ambaci abubakar da umar rahu tabarani wa rijaluhu fiqat an shaqiq qala qila li ali ala tastakhlif shaqiq yace aka cewa sayyidina ali lokacin wafatinsa aka ce ba za ka taɓa khalifa ba qala mastakhlafa rasulullah fa astakhlifa alaikum mun sallam bai sanya khalifa ba mantana ni ma in samu ku wa in yardi Allah tabaraka wa ta'ala bin nas khairan yajma'uhum ala khairihi in Allah ta'ala ya nufi wannan al'umma a ah, da alkhairi sannan zai hada su ga mafi alkhairin su kama jama'ahum ba'da nabihim ala khairihim kuma yadda ya tattara su kuma fi alkhairin su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahu al-bazzar wa rijaluhu rijalus sahih da Isma'il bin Abi al-Harith wa huwa thiqah وعن أبي جحيفة قال دخلت على علي في بيته أبي أريد حيفي كتناشق وجنسي سيدنا علي أجلنسا وقلت يا خير الناس بعد رسول الله فقال مهلا أريد حيفي إشق وجنسي سيدنا علي أجلنسا إشي يا وفي الخير متاني بيان موزن الله سبحانه فقال مهلا شيشي دا قتامالا ويحك كي تنك يا أبا زحيفة وسؤال أخبرك بخير الناس بعد رسول الله bana ma gaya ma wanda ya fi alkhairi ba bayan manzo sallam abubakar wa umar su ne abubakar da umar wai eh, haka ya abadu haifa da ya tami'u hubbi wa bughda abubakar wa umar fi qalbi mu'min sona da kuma kiyayya abubakar da umar ba su taba haduwa ba a cikin zuciyar mumini zaman to yana sona yana kin abubakar da umar ba zai yi ba rahu tabarani في الأوسط وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف أنا علي قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وظل السلام يا قبات سيدنا أبو بكر كما يأذو يا سلى شما بايا مزعنا صلى الله عليه وسلم وثلث عمر لك بايا عمر شما يأذو شن الخير ثم خطبنا ثم خطبتنا فتنه sannan ka baya fitintunu ko a ce fitina ta zo ta bige mu au asabatna fitina ko cewa ya asabatna fitina fitina ta same mu ya afullahu amman yasha Allah ta'ala zai afuwa ga wanda ya ga dama ne rawahu ahmad wa qala thumma khadabana ah, khadabatna fitna arwaya ahmad da lafazin daga baya fitina to ta bige mu yuridu an yatawaba'a bi ya faɗa wannan ne bisa ga tawadu رواه الطبراني في الأوسط ورجال أحمد wato abu na hudu jimala kita alam taltafitu ila eh, ila al-ahadith wal waqa'i thabita allati asha sahaba bayan malam ya ya kawo waɗannan riwayoyi da suke ba su tabbatin inganci illa ya kawo ne a babin bugan misali da wannan ɗan shi'a game da hadisi da a kan fallas sahabbai da irin ido ido ba musadarak ido ba majma'ar zawa'i yana tsince tsincen hadisi da suke magana a akan falala ahalul baita kaɗai da kuma batanci game da sahabbai sai su yasa baka kawo irin hadisan ba ai inda kana magana akan ka'ida ta manhaji na adalci na ilimi sai ka kawo waɗannan suma domin alaƙalli a fahimci ka san me kake yi tunda kana da awar ka san me kake yi dama masu rubuce-rubuce za su bi irin manhaji na adalci na tattar hadisai da suke magana akan maudu'i guda ɗaya su kawo su domin su rajja hadda abin da yake shine sahihi kai ma da suka bi ma a rubutun ka kasa ɗabbaka wannan ka'idar kuma kana da awar mutane su zo su ɗabbaka wannan ka'idar kaga zai zama to kana tafi da warwara kenan a karan kanka shine abu sabo wannan da yi ne idan yau malam yake kawo irin waɗannan hadisai da ba su da tabbatin inganci domin in nuna masa cewa ga fa irin hadisan da ka tsallake ko kai koma kana tsance tsance na hadisan da za su biya ma bukata sai ki ce abu na hudu shine alam taltafitu ila al ahadith wal waqa'i thabita shin baka duba hadisai da kuma al'amura na tarihi wanda suke tabbatattu ba allati aisha alaiha sahaba wanda sahabbai suka rayu da su wala su tu'akkidu mahabbat al-jami' li ba'dihim wanda sai wato karfafa soyayya da suke nuna inganci ko da karfin soyayya tsakanin junansu wa ta'awunuhum fima bainahum hadisan da suke nuna wato taimakekeniya tsakanin su suke nuna soyayya mimma la yadhharu ma'aha ayyu asar li fikratil imama wanda hakan baya nuna wani wani tunani na na cewa ga wani imam ga wani ma'asumi ga wani kaza ga wani kaza wannan shi ne abin da ya tabbata hadisai eh, sahabban manzo Allah sallama kansu a haɗe yake akwai su ya tsakaninsu akwai taimakekeniya akwai zamantakewa kace sahabbai ya tattara hadda a halul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamar dukkanin su abu sa istilahi na mafhumus sahaba duk sai shiga ciki sahabban eh, matayen sahabban sa ne ƴaƴansa sahabban sa ne ɗaliban sa sahabban sa ne duka ya tattara baki daya to dan haka yanzu haka malam zai kawo mana hadisi da suke nuna alaka tsakanin junansu alaka mai kyau alaƙa kyakkyawa ta ban sha'awa wacce a ko'ina a iya nuna ta a ce ga irin tarbiyya ga irin waƙyanƙyasa da manzon salama ya yi waƙyanƙyasa ta farko ta al'ummarsa da iraye a cikin na farko malaki cewa an muhammad bin hanafiya qala qultu li abi na ce babana ayun nasu khairin ba'da a sallallahu alaihi wasallam wasu mutane da suka fi alkhairi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala abubakar qultu thumma man qala umar wato Muhammad ibn Hanafiya dan da Ali da ake nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa al-Hanafiya yake cewa na cewa babana waɗansu mutane da suka fi alkhairi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne a ci mutane fa alkhairi bayan manzon Allah qala abubakar sai ta abubakar shine qultu summa man qala umar sai ce sannan wa kuma cikin mutane sai ce sannan umar sai da na ali radiyallahu anhu wa alaihi salam yake tabbatar da abubakar da umar ga matsayin su ne suke bayan manzon sallam ta fuska falala da girma wanda in dai ana so sai da na ali da gaske to sai abu maganarsa da take ingantacciya da ta zo a cikin wato mafi ingantin tafai shi ya sayi bukhari inda dan shi a ya yadda ya kafa hujja tafan sunna to ya kamata ya aiki da wannan magana da ta fito daga bakin sayyidina ali hadisi na biyu yake nuna alaka kyakkyawa tsakanin sahabbai da ahlul bait ko tsakanin sahabbai ga baki ɗayan su a cewa ana aliyan radiyallahu anhu qala fi umar sayyidina ali ya faɗa game da sayyidina umar ke ce ma khallaftu ما خلفت أحدا بعدك أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يتا ما خلفت أحدا بكبر ولا أباين قصا ديك أباينك ta'ala da misalin aikinsa sama da kai mana yanzu haka a bayan ƙasa babu wani da nake kwaɗayin na haɗe da da Allah da irin aikinsa in ba kai ba da karasu mana a bayan ƙasa babu wani kuma da ya ka da nake kwaɗayin na haɗe da Allah da irin aikinsa in ba kai ba ya umar lalle kaga wannan sai na Ali ya ƙura a daka wajen yabon sai na umar ya kai makura domin sai na umar a lokacin yana kwanciya rasu izo izo idafa kafadar abdullahi dan abbas ya ga ashe kan uwansa ne na ali sai ji shi yana faɗa wannan kalmomi gwalagwalai ya kamata a rubuta su da ruwan zinare kuma zakata su riƙe su inda hali su karta a jikin zukatansu su kalmomi su karta a jikin zukatansu su samu wa gurbin zama a zakata inda za su iya amma abin da kai ci a da suke ƙwaroroto a kan kan ahalar sun kasa a cin aƙidarsu kullum sai zagin umar sai la'antar umar sai haibaici ga umar sai kaza umar umar umar umar umar ga abin da sai na ali ke fa'ambata da bakinsa ga Abbas iziyo shi yana faɗa, iji shi yana faɗa yana kusa da shi Allah ta'ala ya kare da ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana aliyin radiyallahu anhu hadisi na uku wato sai zan ali ke cewa ake ta uqubu kama kuntum taqbun fa inni ukrihu al-ikhtilafa hatta yakuna lin-nasi jama'atun aw amuta kama mata ashabi yake ce wato ku hukunci wato kamar yadda kuke yin hukunci domin ni ina tsoron saɓani ya bujuro hatta ya kuna linnasi jama'a abinda nake so ko abinda ke kwari war al'umma ta tu jama'a au a mota kama mata ashabi ko kuma ya zamanto cewa na mutu kamar yadda sahabbaina suka mutu abokaina suka rasu cikin aminci da salama babu saɓani mana kowa saiti yadda ya kamata babu al'amura na na ba daidai ba babu kaza babu kaza zamanto abu irin tsari na abubakar da umar su ne abun koyi gare shi radiyallahu anhu hadisi na hudu an uqba bin al-haris qala salla abubakar al-asr suna umar abubakar yayi sallar al-asr kuma kharaja yamshi bayan ya fito daga masallaci sai eh, ya fito hanya yana tafiya fara'a al-hasan yal'abu ma'a subiyan sai ci da al-hasan yana wasa cikin yara fahamalahu ala atiqi sai suna abubakar sai ɗauke shi akan kafaɗa sai ɗora shi kana tafiya ka ga yaro yana wasa ka ce a wane ka ɗauka ka ɗora shi akan kafaɗa wa qala bi abi shabihun bin nabi tabbas alhassan yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi yana kama da annabi ya ga kamannin manzon sallallahu alaihi sun bayyana a fuskar ko a jikin sayyidina alhassan Allah ta'ala ya kare ta a gare shi la shabihun bi ali ba da yake kama ba da annabi sallallahu alaihi kama wa ali yadhhak ali yana tare da sayyidina abubakar sai kawai ringa dariya yana dariya yana eh, jin farin ciki irin yaban da sayyidina abubakar yake wa ɗansa Allah ta'ala ya kare ta a gare su haka yana nuna cewa wato sahabai ba su da matsala tsakanin su sayyidina abubakar da ya zama so khalifa bai da matsala da da da sayyidina ali na dai wato wato haka wato Allahu akbar sai ka rasa da wata irin kalmomi zaka zaka nusantar da mutumin da yake wai a zahiri yake mai hankali sun ya zamanto mutum yana da hankali sai ya zamanto hankalin ya zamanto yana mata tasiri a cikin gudanarwarsa da addininsa ta a ce mutanen da suke a zamanto a suka zamanto a haka zai zamanto wai zo a ce ka ɗauko wata da'awa wacce ke ba za ta dace da waƙi'i ba na rayuwar sahabban manzo sallallahu alaihi kai da awar haka suke nan gashi sayyidina ali yana fara'a game da mai soyayya da ce tsakanin mai suna abakar da manzo Allah sallam da zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna cewa zaman lafiya tsakanin su da inda a ce akwai rashin jituwa ba zai ma kula dan nasa ba da a ce an yi baran baran ba zai ma to ɗan al'amuran sai ga sai ka ga ya hankali zai kama ma ka ga wani mutum da yake ba ma mai hankali ba wai mumini mai da awar imani yana da eh, yana da ra'ayin ko yana ganin cewa sahabai mutanen banza ne Allah ta'ala ya kiyaye hadisi na biyar da yake nuna alaƙa kyakkyawa tsakanin sahabbai da junansu ah, daga abubakara ala Allah ta'ala qala da gari shi yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan munbari wal Hasan bin Ali ala jambi wal Hasan bin Ali yana akwai binsa wa huwa yuqbilu ala an-nas marwa wa alaihi ukhra wannan sallama yana ya fuskanci mutane sannan kuma wato ikalli sayyidina al-Hasan wa ya in na bini haza sayyid haƙiƙa wannan ɗan na da kuke gani shugaba ne wala Allah ya yuslih bihi bayna fi'atayn 'azimatayn musulmi. ina sa da Allah ta'ala ya zamanto yayi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi masu girma na musulmai ina fatan haka kuma haka abin da ya faru kenan sidana ali sidana hasan ya zamanto wato wato wato ruwa ruwan sanyi na wato kashe dukkanin sabani da ya gudana ko da yake gudana a tsakanin sidana ali da sidina ma'auya Allah ta'ala ya kare ta aka su inda aka samu sulhu tsakanin bangarori na musulmai sabani ya gushe aka zauna lafiya a cikin al'umma kaga abinda musulun ya ambata ya zama tu mu'ujiza domin ya tabbata a waƙi Allah ta'ala ya ƙara yadda ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na shida daga auladan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi eh, yake cewa wasu alahu rajulun an zamin ba'ud wato akwai wani mutum ya tambayi abdullahi umar game da wato jinin sauro ta ƙala mimman ant kawai na jin salon tambayar sai ce kai wani gari mimman ant ya ka wani gari ta ƙala min iraq sai ce ai daga iraki ma aka zuwa yi daga iraq mutanen iraki ne ne ta ƙala unzuru ila hada sai ce A wani almajirai da Allah ku kalli wannan ne an damil ba'uf yana tambaya ta game da jinin sauro wa qatalu wa qatalu ibnu nabi sallallahu a har kuma suna suka kashe ɗan manzon Allah sallallahu amma kuma suna tambaya game da wai jinin sauro ba su magana akan jinin ɗan manzon Allah sallallahu ba amma kuma suna magana akan jinin sauro da bambanci tsakanin wato al'umma وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتان آه، يقول هما ريحانتان من الدنيا أحد النادم صلى الله عليه وسلم هنا تشيوا الحسن والحسين سوني واتو دائنا سوني واتو nishaɗi سوني su ne kazaɗi su ne nake kalla in ji daɗi sun ce kalla in ji ni'ima amma me sana iraki sai kashe a cikin wato al-husayn su zo kuma suna tambaya game da me a ga musu hukuncin jinin sauro ba magana laifin da suka yi ba a jinin sauro za a gaya musu abu na bakwai wato alam yi ba ya aliyu alkhulafa a salasa wai sai ne ali bai baya a ga khalifofi guda uku bane ne duk wannan maganganun da kuke shin wai bai yi mu baya a bane ga abubakar da umar da usman wannan huran hancin da kuke da kaza da kaza haka bane koko shin kuma alam yakun yusalli khalfahum bi wala khilafatihim shin bai bai zama tun yana sallah ba a bayan su tsawon lokutan khalifancin sa gaba ki daya ba sai za su ce a da sahu ba ya zama to a sahu su ja sallah zuwa kan bai faru ba kafare ne munafikai ne zai ta zuwa yana na sallah a bayan su koko abu na tara cewa shi na alamin ya tazawwad الشن وي سيدنا علي بأرز يضيع أبو بكر با حكم بفارو با أبو نبو قوما وصو أنا لم يتزوج عمر من ابنة أم كلثوم من من ابنته أم كلثوم شو عمر بي أور أم كلثوم أل سيدنا علي با حكم بفارو با أبو نبو shin wai alamin yusammi salasatan min abna'ihi bi asma'il khulafa as-salasa shin sai zana ali bai sanya wa ƴaƴansa guda uku sunan khalifofin manzon sallallahu ba guda uku nan da ake magana Abubakar da Umar da Usman bai sanya wa ƴaƴansa na cikin sa waɗannan sunaye ba kuma ya zamanto cewa da tsakanin su ke eh haka ba zai yi ba yau wannan shine ba zai yi bi zamanto cewa yana da saɓani ko yana kin ko suna kin sa har ya ko sunayen sa yasa a cikin ƴaƴansa ba ba zai yi ba sai zamanto cewa bai da wannan kama kwata kwata amma mai saboda so da ƙauna da zaman tare da kaza da kaza da dukkanin alkhairi da yake tsakanin su shine dalilin da idan yo cewa ya kirawo ya koyi sanya wa 'ya'yansa wa'annan sunaye na wa'annan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ke cewa wa min kutubikum aga shi altafanku an sami maganganun da suke nuna alaƙa tsakanin ne sahabbai alaƙa kyakkyawa wanda mai isa wani maganin baka yi la'akari da su ba kuma ke cewa alam taqra fi na al balaga. أو لعلي وكانت مغنى سيدنا علي بأس سن هذا البلاغة يكتشى أصحابنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجات يكتشى إن صحاب أبو كنمني وإنسان بانقرم متانين شام أبو كنمني نقاتل إخواننا إن أمك ياكا إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجات samu saban da su akan wannan kaga ya kira su sunan ikhwanana uwanmu fil islam ba ya aiki da wannan magana ba ta ce abokananmu ne ɗan uwanmu ne a addini amma sai a ce wai kafirai ne murtaddai ne kaga sabanin maganar sai zana ali da suke kan harshensa suke cikin zuciyarsa wa ka zarika ƙauluhu lallahi bala a fulan yawwa ƙosƙita ismuhu walakin na zahir annahu abu bakar umar abu umar wa ƙoƙarin wani sai zamanto sai suka cire sunan sahabin yake cewa walakin nahu zahir annahu abubakar a umar amma abin da ya bayyana abubakar ne ko umar a cikin biyun sunan wani ne sai suka cire saboda kalma sai abu ne wanda yake na yabo da sai na aliyai a gare shi sai suka cire don biyan bukatar laqad qawwama al-amad wa dawa al-amad wa aqama as suna wa khalafa al-fitna wa dhahaba naqiya ath-thawbi qadil aiz laqad qawwama al amal haƙiƙa ya ƙarfafi wato turaku ko abu ta diraka na addini wada wal imat ya wato wato mu'amalanci koko ya warkar da dukkanin wani abu wanda yake wato na matsala ya magance shi wa aqama sunna ya tsaya da sunna wa khalafa ya guji fitna wa dhahaba naqiya thawb qalil al ayb ya koma ga Allah sa yana tsarkakakke qalil al-aib aibunsa yana a matsayin kadan ba mai yawa kaga wannan kalma ce take ta yabo ga i da ɗaya daga cikin sabanin guda biyu abubakar ko umar da su yan shi'a da abin ya zo a cirwa da su sai suka cire suka ƙi ambata suna ganin aibu ne a gare su ke zamanto cewa a samu magana ɓaro-ɓaro da suke ban abubakar ko umar a cikin littafansu wannan shine hali na 'yan shi'a a kowane lokaci to abin da ya zamanto na yabo ga sahaban mazan sarrafa sai ƙwarin ɓoye shi a ƙwarin suturce shi kar a bayyana cewa ga wani abu ga wani alkhairi ga wani ambato muku ahlul bait inda kuke magana cewa naku ne ba naku bane ga hadisin nan tululumin ambata kuma na kan ambata na falalas ga hadisin nan kowane za iya kawo hadisi na falalar ahlul bait da su da yan wasu musulmai alaƙa kyakkyawa muna ambaton alhassan wal hussein muna faɗin na fatima zahara muna faɗin falar sai na ali ma ku falar abubakar da umar a ba a taɓa jiya sai zagi sai aibatawa sai cin mutunci sai kafartawa sai na faƙantarwa shine aikin gare su amma mu da wai in ma a je sai da na ali ɗin da alhassan wal hussein ba namu bane a je ma a hakan wanda kuma ba haka bane mu mu ne sai na alhassan wal husayn da fatimatu zahra da sai na ali mu ba wanda ya isa yana mana son su domin mu namu ne mu namu ne mu muna bin mu ne mu ne masu su ba kowa ba wani wani wani wani can da zai yi mana ko zai yi mana soyayya ga ahlul bait mu ahlus sunna jama'a mu ne muka san ahal baiti muka san kima su da su ba wani kuma wani da zai iya zuwa ya gaya mana kalalar su ko kima su domin kafin isan su mun san su kafin iso su mun riga shi san sa kuma mun fi shi san su mun fi shi kaunar su da ganin darajar su bari muna mu muka dauki san su da kaunar su a matsayin addini da ibada muke darata su muke ajiye su matsayin da Allah ta'ala ya ajiye su muka san wa ake nufi da ahlul bait muka san alfarman su muka san sharaɗai da dokoki da Allah ta'ala ya shimfiɗa game da al'amura na addinin sa ba magana muke akan hayaniya da shirme da ɗaukan addini a matsayin wasa ba da ƙaryata Allah da manzon Allah ba magana wannan muke magana muke akan addini addini na musulunci addini addini na shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da ita a matsayin shiriya da alkhairi alkhairi na farko ya biyu biyo sahabban manzon sallam da ahlul bait da baki daya da kuma shorin dukkanin mu'minai ba addini na zagi da cin mutunci da batanci ba ga al'umma ko ga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ya tun mana a wannan gaba nake cewa fa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah